16 ga watan Afrilu shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu. Ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. An yi zana'izar 'yan makarantar na 22 da suka rasu a ranar Talata a cikin wata gobara ta tashi a unguwar Feyi ba. Sai ku ji tsokacin daraktar makarantar ta yi a Saga inda aka binne yaran. A wannan lokacin na zahi samun ruwan famfo a zandar ba karamar matsala ba ce musamman ma ga masu azumi za ku ji abin da wasu suka ce ma mamman sani. A rahoton namu na musamman za ku ji irin taimakon da kungiyar Croix Rouge ta kawo a game da kokowar cutar COVID-19 da kasar Nijar ta yi a shekara ta 2020. Masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa. a na sorowa da ke jihar rifa wani farmaki da wasu 'yan bindiga suka kai ma garin jiya wajejen karfe tara da rabi na dare ya yi sanadiyar rasuwar wani jami'in ma'aikatar kwastom 'yan bindigar sun kuma yi awon gaba da motoci shida wanda suka hada da biyu na duwan da kuma hudu na ma'aikatar 'yan sanda a cewar mazaunan garin da studio kalangu ta tuntuba a yanzu dai ƙurar talafa. Wata tawagar eh, ta rundunar sojoji ta takwasa eh, ta kungiyar haɗin gwiwa ta je sink Sahel eh, ta faɗa kan wani bam jiya a wajejen Bulkesi a ƙasar Mali da ke cikin yankin iyakoki uku. Soji ɗaya na Chadi ya rasu kuma hudu sun ji rauni kamar yadda sanar wata je sink Sahel ta bayyana a ranar Alhamishi 15 ga watan Afrilu. A yau da sahani a makwantai na saga aka yi zina'izar 'yan makarantar na 22 da suka rasu a cikin wata gobara a makarantarsu da ke unguwar feyi ba birnin Yamai. A cewar daraktar makarantar ta jaddan fam kahin su koma karatu ya kamata a kwantar musu da hankali su da 'yan makarantar a gina musu wata sabuwar makarantar a cikin wani waje na daban ga dai uwar gidan mamman huwaila a cikin firarsu da asuma na shina a cikin wanga satin za mu wayar da kayan uwaye da yara domin samun kwantar da hankalin uwayen da yaran domin yaran da uwayen sun ji tsoro sosai game da wanga matsalar da an ka samu ya yi banna dakunan karatu na zana a'a muna sa rai da a gina muna dakunan karatu inda hali domin nan muna da matsalar hili muna so a nemo mun wani hilin domin a samu a mun ginin dakunan karatu masu kyau hakan ya fi a unguwar tallage da ke cikin da'ira ta hudu a birnin yamai hanyar da ke tsakanin makarantar firamare tallage ta biyu da kwado ta biyu na ta da kura sosai wannan al'amarin na iya kawo cikas ga lahiyar 'yan makarantar da ma malumansu sannan kuma da makwabtan da suke rayuwa a cikin unguwar kamar yadda aliyu hassan samna magatakar da kungiyar malaman makaranta sineba ya shaida ma muktar hamadu da hanya ce wanda aka yi na pave pave cin ya lalace bayan lalacen nashi ramuka ko ina shi yasa suka gyara suka zuwa laterite jan kasa bisa hanya gaskiya su ne su gyara wurin amma a lokacin ga gyaran sai gashi kuma ya tada wata matsala kura da yake tashi kowace lokaci kuma motoci kuma moto basu wuce shi ba kuna ga kura yana tashi kala kwal biyu bisa mushanni da dalibai ne yake zuba kowa san kuma kura yana tare da ciwo yana tare da lahani kuma ba ma lokal kadai ba mutane wanda suke can wurin ma yana kama kowa lahani abu ne wanda muna tsammani ya kamata a ce miri zai ga wace hanya za a bi don a samu a gyara wannan abu eh, gaskiya an so a gyara amma sai kuma ga ta an lalata abun tun da yanzu lahiyan mushanni da ya talibai shi ma ne eh, ake ma gudu kenan muna jira a meri ko masu iya don a gyara shi ya zama hanya wanda za a iya bi wanda bai iya kala lahani ga kowa a kowane watan afrilu a cikin gwani da dama na garin zandar ana fuskantar matsalar ruwan famfo a wannan lokaci na azumi jama'a na hana idanuwansu kwana wajen neman ruwan abokin aikin na mustapha mamman sani ya haɗu da wasunsu ga kuma abin da suke cewa yanayin zawar ruwan yana zawa yana tsaya kamar wajen da safe in ya zo haka bayan sallah asuba zuwa wajen karfe goma ya tsaya kuma har sai wajen ko kamar karfe biyu haka tukun ya dawo kuma ya dawo ma hallo kaɗan kaɗan ne ke zawa kuma akasarin kulle ka mutane suna zawa daga unguwanni da dama shine sa kuke ga tawala duka cikin dare zaka ga mutane sun kwana suna yawo da birinduna ga wuyan ruwa ga maza tsarki ne ko ne a ɗaki a kwance ga ban mu da yara tsayayyu yanzu kaga daga neman ruwan ne muke daga jan muka ɗauko mu yanzu a wannan unguwar ta mu yau kwanan mu takwas raba mu da famfunan mu su ruwa ko ina muna yawo da mu da diyan mu ya haukata tunda aka kama azumi famfunan wajen mu ba da ruwa sai mun dauki mota mun je wani unguwa mun je mun dauko ruwa an tar cikin zango ko wani hanyar murya wannan daga kasuwa nake na je neman abinci in ka an biya na rana da na zo babu ruwa babu abincin ga alzahur ta ka jiki shine zan je in dauko yanzu wannan wajen wala da ne zan nuwa kuma yanzu ko kudi ban da shi ga rana ga wahalar neman abinci ga wahalar neman ruwa mun rasa yanda za mu yi wallahi A cikin azumi mutane na amfani sosai da dabino domin na daga cikin 'ya'yan itace masu farin jini a wannan lokacin tunda yana kara ma jiki kuzari kamar yadda ƙwararre kan al'amuran ce maka Abdulrazak Bello ya shaida ma Nafisatu Adam Silfon. Sinadarin gina jiki cikin dabino shine musamman ma kuzarinsa kowa ta hanyar cin dabino na fitar da ɗanɗano mai zaƙi. Wannan ɗanɗano mai zaƙi shine ke sa dabino yake kunshe da sinadaran kuzari. Yana da kyau ga mai azumi da ya kwashe awa goma zuwa sha biyu ba tare da cin komai ba a kosha. Yana da mahimmanci ga mai azumi da ya tada injinsa kuma domin sake ta da injin nasa yana buƙatar wata ingizawa ta kuzari. Kuzari ana iya samun sa ta dabino. Ku sani baya ga kuzarin dabino dabino yana kunshe da sauran sinadaran gina jiki kamar gishirin potassium. Ana samu daga sauran nau'in dabino sinadarin vitamin A. Dabino cimaka ce mara nauyi kuma yana zuwa daidai ga mai buɗe baki. Amma ana da ɗan bambancin da ke dakwai inda jan dabino yake da nau'in da suka fi yawa kunshe da sinadarin vitamin A. yana da mahimmanci sosai ga masu azumi na su san yanayin da ya kamata su kasance a albarkacin wannan watan haka zalika malumai sun yi jan hankali kan a kula da abubuwan da ke karya azumi kamar yadda ustaz haladu yahaya ya shaida mana ta wayar talho abubuwan da ke bata azumi suna da yawa dama musulmi shi yake azumi ke na wanda ya rida mai da azumi mutum ya ci ya sha ko ya kusanci iyalin shi ko kuma ba iyalin shi ba tare da shafar wannan yana karya azumi kamar mutum ya ɗauki niyya zai karya azumin shi bai samu abin karya ko ko kuma yana ɗaukar niyya karya bai karya duka wanda yana bata azumi mutum amai da gangan da kuma abin da shafi fanni na mata daga inda al'ada ta zo musu ko da cikin takaitaccen lokaci ne ma buɗe baki wannan azumin babu akwai allura wadda tsakar iya ciyar da duka wannan abubuwa ne wanda suke suna karya azumi ambaliyar ruwan sama da aka samu bana ta ɓata gonakan shinkafa da gandari da dama a ƙasar niger ko ina kwana a game da wannan al'amarin a wannan lokacin na kusantowar damana a gaya abdulrahman sule daraktan ma'aikatar onaha ta gundumar gaya ya ma fadil alu karin haske bayan ambaliya an sake koma ayyukan noma lambu sannu sannu ruwa suna janyewa ayyukan da ake don gyara wajen noman sun kusa karasawa mun gode allah ruwan da suke zuwa su batse a cikin watan janairu da fabriye mun tsallake su ba su yi mana banna ba tun wata nobamba manoma suka ci gaba da noma tuni wani waje har ma sun fitar da albarkar gonar babbar matsalar da muke fuskanta shine madatsar ruwa da ta yanki idan har ba a ɗauki wani ƙwaƙwarin mataki ba nan da zuwa lokacin damina idan ruwa suka zo to ba shakka sukan iya mamaye gonaki har da gari gabaki ɗaya ruwan suna iya mamaye su a ƙasar mali tun jiya aka gano ranakun da za a gudanar da zaɓuka wanda suka shahi na shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki da za su wakana a watan fabrairu na shekara 2022 shi kuma na raba gardama zai wakana a watan oktoba mai zuwa wannan labarin ministan kasar mali mai kula da ma'aikatu da rarraba mukammai rutana colonel abdullahi maiga shine ya bayyana shi a cikin firarsu da imrana kailu maiga abokin aikinmu na studio 80 a babban birnin kasar mali cewa da bamako Ranar farko Lahadi 31 ga watan Oktoba shekara ta 2021 za a gudanar da zaben raba gardama. Wannan na la'akari da lokacin da ake bukata watanni biyar daga watan Afrilu domin tafiyar da tattaunawa tsarin kundin tsarin mulki ya samu amincewa daga kwamitin ƙasa na rikon ƙwarya amincewa da shi ta hanyar zaben raba gardama. Wannan wa'adi zai taimakawa wajen tattara da kuma yin la'akari da bukatun al'ummar ƙasar Mali rana ta biyu Lahadi 26 ga watan watan Disamban shekara ta 2021 za a shirya zaɓukan ƙananan hukumomi da na birnin Bamako. Rana ta uku Lahadi 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Zagaye na biyu idan ya dace Lahadi 13 ga watan Maris ɗin shekara ta 2022 da Lahadi 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 2022. le dimanche 20 mars 2022. gwamnatin kasar nijar a ranar laraba da ta gabata ya karbi gungu na farko na allurar rigakafin cutar covid-19 ta hanyar tsarin covax jikadin kasar amurka a nijar erika whitaker ya bayyana cewar ta hanyar wannan taimakon kasar shi ta kawo nata tallafi ga kokarin da kasar nijar take yi don yaƙi da cutar ta covid-19 jikadin ya kuma kara da cewa kasar amurka za ta ci gaba da kawo nata tallafin ga cibiyar ta covax don ganin cewa an samu isassun alluran na rigakafi masu garko a cikin kasashe gumiya tara da biyu na duniya gwamnatin kasar amurka ya saka miliyar biyu na dalar amurka a cikin wannan yunkurin na kasashen duniya ya kuma yi alkawalin cewa za su kara wasu miliyar biyu a nan gaba. Fiye da miliyar uku na sefa ne kungiyar Croix ta kasar Nijar ta saka a shekara ta 2020 a cikin tsarin kago tallafi dangance da yaƙi da cutar COVID-19 da kuma ambaliyar ruwa. A cikin dukkan jihohin ƙasa an gudanar da ayyuka na kai da dama don taimaka ma al'ummar ta kasar Nijar. kamar yadda Ali Bangere shugaban kungiyar Croix Rouge Niger da ya kai ziyara Agadas ya shaida ma Musa Mamman. In san shekarar 2020 ta kasance shekarar cutar coronavirus. Dukkan ayyukanmu sun karkata ne wajen wayar da kan al'umma don ya zan sun mutunta matakan kariya da gwamnati ya gindaya. Ganin ba wani magani kuma ba wata shaushawar rigakafi kuma kun san 'yan sa kai da ke wajenmu su dubu muka zuba a faɗin ƙasa baki ɗaya don su wayar da kan al'umma ta fuskar mutunta matakan kariya. Baya ga wayar da kan jama'a takamaimai me ake yi don bada gudunmuwa ga yaƙi da cutar COVID-19? Mun ma zarce shafin wayar da kai don mun ba da kayan aiki da suka waje ba na yin kariyar. Misali na kayayyakin wanke hannuwa da sinadarin alkol. Mun rarraba su a fadin kasa baki daya a cikin jihohin nan takwas. Rassan Kura sun yi aikin kuma kun magani a shimfiɗar shekarar duka yanayin coronavirus ne da yanayin ambaliyar ruwa. Kuna zancen taimakon da ake baiwa jama'a bisa tsarin yaƙi da annoba da ambaliya ko nawa ne za a iya kiyasta kuɗin da aka zuba? Mun yi raskunan ayyukan da muka yi a shekara 2020 kimanin miliyar uku zuwa hudu na kuɗin sefa muka kashe ta fuskar kai tallafin agaji. To a yanzu mi za ku yi don ci gaba da ayyukan da kuke na wayar da kan jama'a? Muna ci gaba da ayyukan wayar da kai musamman ma tare da kafofin labaru rediyoyin karkara. Mun shirya da wasu bayanan wayar da kai da muka baiwa rediyoyin karkara don su wallafa har ma talabijin talabijin. Wa'annan talabijojin suna ta wallafa bayanan da muka nada tare da haɗin gwiwar harabar ministan kiwon lafiya. To wannan ayyukan ne muka shayi tsawon shekarar 2020. ashirin kuma muna ci gaba a wagga shekara ta 2021 za mu sake yin raskwana don mu ga wani tunkaro ne za mu sa gaba a shekarar 2021-2022. Rahoton namu na musamman kenan wanda kuma da shi muka zo ƙarshen labaran mu lafiya masu Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa